Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su Gana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na dauke da rahoton tallafi kan koyarwa da hukumar ilimi da al'adu ta bawa jihar Bauchi. A jamhuriyar Nijar kuma rahoto muke da shi na raba magungunan zazzabin cizon sauro. Daga jihar Borno kuma shawarwari mutane ke bayarwa na hanyoyin gamawa da ta'addanci. Muna da shirin a daina shan kwaya da Binta S. ke shiryawa daga Washington. baban gida jibrin zai kawo mana sharhin jaridun najeriya inda za mu kammala da shirinmu na ƙarshe sharhin muryar amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka da farko za mu fara da labarin duniya daga washington dc jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa aisha tusile a yau litinin 'yan jam'iyyar democrat a nan amurka za su kaddamar da babban taron jam'iyyar na kwanaki hudu da za a gudanar ta yanar gizo yayin da masu gabatar da jawabi za su kasance a warwatse a fadin kasar. da nufin taimakawa tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden samun nasarar kada shugaba Donald Trump a zaben na watan Nuwamba. fitattun 'yan democrats ciki hadda tsofaffin shugabannin amurka barack obama da bill clinton da 'yar takarar jam'iyyar a shekara ta 2016 hillary clinton za su yi jawabi akan cancantar ɗan takarar mai shekara 77 Biden da mataimakiyarsa sanata mai wakiltar California Kamala Harris mace ta farko bakar fata kuma ta farko 'yar kudancin Asiya ba Amurkiya da babbar jam'iyyar ta tsaye da ita takara a wannan mataki. wannan zai kasance babban taron siyasa na farko da Amurka suka taba gani da zai gudana a yanar gizo ba tare da taron magoya baya a jam'iyyun democrat da republicans suna wasa gwanayensu ko suka ba Biden zai yi jawabin amincewa da tsayawa takarar shugabancin kasar karkashin tutar Democrat a jiharsa ta Delaware ba tare da taro ba sai ma'aikatansa da masu bashi shawara akan siyasa. Kwamitin sa ido da bincike da jam'iyyar Democrat ke jagoranta a Majalisar Wakilai ya gayyaci shugaban hukumar aikawa da sakonni Postmaster General ya ba da bahasi a ƙarshen watan nan a wani zaman gaggawa da aka kira dangane da matsalar da ake samu wajen aikawa da wasiƙu da ake zargin cewa yana rage karfin aikin hukumar ne da nufin taimakawa shugaba Donald Trump sake cin zaɓe. Trump ya kare shugaba Louis DeJoy wani attajiri da ke ba wa jam'iyyar Republican gudumawa wanda ya aiwatar da matakai da suka rage kashe kuɗi da ya haifar da damuwa akan aikawa da wasiƙu musamman ma dangane da kaɗa ƙuri'u a zaben na uku ga watan Nuwamba ta hanyar aikawa da saƙonni. jihohi tara cikin hamsin na amurka suna shirin kada ƙuri'unsu ne a zaben na watan nuwamba ta hanyar aikawa da wasiku daga cikinsu har da jihohi biyar da suka shafe shekara da shekaru suna gudanar da zaben su ta wannan hanya miliyoyin mutane a waɗansu jihohin za su iya kada ƙuri'unsu ta hanyar aikawa da wasiku ko da yake a jihohi bakwai tilas ne mutum ya ba da ƙwaƙwarar hujja da za ta sa ya zaɓe ta hanyar aikawa da wasiku kamar idan ta kama baya gida a ranar zaɓe Akalla masu zanga-zanga dubu ɗari ne suka fito a jiya Lahadi kwana na tara a jere a ƙasar Belarus don ƙin amincewa da sakamakon zaɓe da ake takaddama a kai da ya ba shugaban ƙasar da ya daɗe yana mulki Alexander Lukashenko nasarar zarcewa akan mulki. an yi kiyasin cewa mutane dubu ɗari ne zuwa dubu ɗari biyu suka fito wannan tattaki na neman yanci wanda 'yar takara a adawa Svetlana Chikanoskaya ta kira. Da yake wa gangamin jawabi, Lukashenko ya musanta zargin da ake na magudi a zaben kuma ya zargi sa hannun kasar ƙetare da tunzura tarzoma ta tsawon kwanaki ya kara da zargin neto da tara makamai a iyakar kasar jami'an tsaro a kasar Somalia sun gwabza fada da mahara na tsawon sama da sa'o'i hudu a jiya lahadi wanda ya kawo ƙarshen hari da mamaye otal ɗin da ke gabar ruwa Ismaila Muktar kakakin ma'aikatar yada labarai ya faɗi cewa mutum goma sha ɗaya ne aka kashe da ya haɗa da jami'in tsaro ɗaya. Ma'aikatan motar ɗaukar marasa lafiya sun ce sun ɗauki kusan mutum talatin da suka ji raunuka. jami'ai da waɗanda abin ya faru a ganin idansu sun bayyana wa VOA cewa dab da karfe shida na yammacin ne ɗan kunar bakin wake a cikin mota ya tada bom a kofar fitaccen otal ɗin elite lido da ke bakin teku a mogadishu jim kaɗan sai 'yan bindiga hudu suka farma otal ɗin an harbe kuma aka kashe dukkan maharan hudu a cewar muktar Shugaban ƙasar Malawi Lazarus Chakwera ya sanar da shirin gwamnatinsa na sake buɗe makarantu a farkon watan Satumba duk da ƙaruwar COVID-19 a ƙasar. A cikin jawabinsa ga ƙasar da ya saba yi duk mako, Chakwera ya ce, An yanke shawarar buɗe makarantun ne saboda nasara da Malawi ke samu a yaƙi da COVID-19. ya ce duk da cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar ya haura dubu biyar kaso biyar ne suka yi fama da rashin lafiya har aka kwantar da su a asibiti ko a cikin jami'an jinya 389 waɗanda suka kamu da cutar mutum ɗaya ne muka rasa sauran sun samu sauƙi bayanin da kwamitin karta kwana kan covid-19 yake bayarwa duk rana ya nuna kusan rabin waɗanda suka kamu da cutar sun warke. wani ruwan sama da ba a saba gani ba da bazara ya haifar da walƙiya da barbashin wuta da safiyar jiya lahadi a arewacin california wanda ya tada gobarar daji da ya tilasta wa ɗaruruwan mutane barin gidajensu a arewacin los angeles aka saurara daga Washington cikin shiri na musamman na muryar Amurka daga Abuja. Asusun ilimi da al'adu na Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ya ba da tallafin na'urorin koyarwa 2,600 ga gwamnatin jihar Bauchi don bunƙasa musamman ilimin mata ta ɓangaren yaƙi da jahilci. An yi kiyasin akwai sama da mutum miliyan ɗaya da ba a yaƙi jahilci ba a jihar. Abdulwahab Gareka. Babban jami'in asusun a Najeriya Mustalamin Show shine ya mika na'urorin ga gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad. Farfesa Safiya Muhammad ita ce jami'a mai kula da shirin yaƙi da jahilci na asusun. Waɗanda suke samun matsaloli a cikin wasu darussa kamar da kimiyya da sauransu duk shine aka haɗa nan don su sami wannan shine zai taimaka musu su koyi abinda karikulam ya ce su koya yadda ya kamata don su jarabawa wanda za su zauna in ko a gindin itace ko a cikin gidajensu ba lalle a cikin aji ba sai aka samu yaro ko da wani irin rashin fahimta yake da shi zai gane ya ci jarabawansa. gwamnan bauchi abdulkadir bala muhammad ya bayyana godiyarsa dangane da tallafin da jihar ta samu da zai taimaka mata wajen rage yawan masu jahilci. muna godiya wa allah subhanahu wa ta'ala muna gode wa majalisar ɗinkin duniya wato ɓangaren ilimi da al'adun al'adun gargajiya da kuma kimiyya wato unesco wanda suka kama na wannan tallafi kuma muka haɗin gwiwa tsakaninmu wanda ake kowar da yaƙi da jahilci wa mata musamman ma manya wanda ba samu daman sun yi makaranta na zamani ba kuma an kawo wannan saboda ya kasance ba sai an je aji an zauna ba ta hanyar talabijin da rediyo mata za su koyi rubutu da karatu daga bisani na zanta da wata malama da kuma ɗaliba kan yadda za su yi amfani da na'urar. Sunana Zainab Umar. Sun riga da sun ɗora mu akan yadda za mu rinka bi muna duba yanayin yadda wa'annan na'urori suke tafiya a hannun ɗalibai. Idan da mai matsala mu je mu duba musu wanda sun zaunar da mu sun mana training na sati biyu su wa'annan jami'an UNESCO. Wannan abu za ku tafiyar da shi ta hanyar eh, rediyo mai hoto ne. Eh. Keman yaya za ki zana ne ki buɗe musu ko kuma dai yaya za ki tafiyar da wannan koyarwa zan zauna ne in bude musu kowa in gwada masa inda karatun yake sa'annan mu ci gaba da karatun suna yi suna bi a gidajensu da sa'annan kuma sai in ci gaba da zagawa ina duba yanayin yadda wa'annan karatun nasu yake tafiya wanda take da matsala kamar wanda na ce goge zan iya tura mata nawa yawa wanda kuma darasin da bata gane ba ko kuma nata ya goge shi ma zan iya tura mata wanda bata gane ba kuma zan iya zaunar da ita mu sake yi da ita ta gane sunana hamsatu Ibrahim eh ɗaliba ce gaskiya na yi matukar farin ciki saboda da muna zaune kai a duhu ba irin wa'ina abun to yanzu gwamnati ta zo ta kawo mana harkan ci gaba ta hanyar koyon karatu ta hanyar abin gani da ji da sauraro ina matukar farin ciki ina fata saura 'yan uwa da suke gida za su amfana da wannan tsari aikin ki zai shafi girki kula da yara da wasu abubuwa zan yi matukar jajircewa in ga bai shafi aiki na ta gida ba saboda ni ma in shigo a dama da ni a cikin mata masu ilimi wanda ake tafiya da su a harkan yau da gobe Abdulwahab Muhammad muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Gaishe ka Abdulwahab da ɗimbin masu sauraron muryar Amurka don samun labaru masu sahihanci. A jamhuriyar Nijar, hukumomin kiwon lafiya sun himmatu wajen rabon maganin rigakafin zazzabin cizon sauro a cikin unguwanni. A kowace shekara a daidai lokaci na damina, zazzabi na taɓa musamman yara ƙanana. Tamar Abari daga Damagaran na ɗauke da ci gaban rahoton. Na yi kicibis da wata mai rabon maganin yayin da ta shiga wani gida. Wannan magani na daga dan wata uku ne zuwa har shekara biyar na riga-kai, kayan masassara cizon sabro sai in yaro bai masassara ake bashi. yanzu shekarun su nawa nawa ya ɗaya shekara shi bakwai ɗaya shekara shi uku ɗaya eh, za a ba kenan wanga da wannan da wanga hori da masara a yau wanga masa gobe wanga jibi sai kuma wata gaban mun dawo in Allah yarda wata hudu ne za a yi ala yanzu wanga wata na biyu ne malama hadiza ita ce aka ba maganin cewa ta yi ta saba amfani da wannan magani a wannan shine ma bana ma san ba kona nawa ne tsakani da Allah kuma yana magani kuma ni dai tunda nake ba su bana samun matsalar masassar cizon sabro ko ma yaro yana yin ta baya yi ta ba mai tsananin wannan yanzu haka dai mata sun gane muhimmancin wannan magani la'akari da irin illolin zazzabin cizon sauro musamman ga yara kanana a kuma wannan lokaci na damana Zalika Garba mai rabon maganin ta kara bayani kamar haka. Eh yanzu dai alhamdulillah gaskiya mata sun gane bin mu samu kowace matsala duk gidan da muka shiga muna kwatanta ma mata kuma suna ba mu haɗin kai mu kwatanta musu duka yanda magani yake su muna bada kuma wallahi suna amsa kuma suna ce mana tunda suka fara ba yara magani babu wata matsala. To ya ne kuke ku gane matan suna ba yara? Tunda muna ce musu su in muka bada dama da kart in da shi wanga plaket kenan sai mu ce musu ina plaket yake wanda muka bada suna huddo mu mafi yawa suna huddo mu babu inda kuka samu wata matsala ko da kadan ne haka tunda ko mun shiga gida an macen battana mun ganta gaba tana sake kiran mu su ce mu dawo da Allah akwai mace nan sun mance ne bisu haɗi ba akwai ta suna amsa mata sun gane ma ga magani sosai da sosai kuma suna ba yara saboda kauce ma matsaloli da ka iya samuwa likitocin na sa ido a unguwa unguwanni daban-daban ga masu rabon maganin. Madan Balki na daga cikinsu. Sunana Madan Maman Balki, ce nake masu sa ido ne akan aikin da yara suke yi masu ba da maganin masasarar cizon sabro. To yanzu yaya ne kuke aikin naku na sa ido? kullum mun sun ke sau da kafa muna ganin yadda suke yi an suna da matsala mu musu mugu ma ban ga maganin matsalar su an basu da magani mu kara musu an kuma lokacin sabka mu ce musu sabka su je su pos kuma su komo hal mu sake su bin su da marici haka ne muke musu kamar yaron in ya riga yana masassara mm. ana iya bashi koko sai wanda bai masassara wanda bai masassara ake ba mm. tunda shi magani na prevention ba na treatment ba rigakafi ne kamar babu inda kuka samu matsala na kamar wasu da suka ki amsa ko kuma bisi ko sauransu akwai da bisa samu bisa amsa musu amsa tun da su gani zai kamar zai suke kamar bai riga kai to wannan wanda musu amsa ya kuke musu musu amsa jan hankalin sun ke sai dai wata mata da na hira da ita ta shaida min ita ba ta yi amfani da wannan maganin da aka bata ba ta kuma faɗi dalilinta suna na binta ni gaskiya da suka bada ban ba yaro ba an kawo miki eh an kawo ban ba shi ba me yasa da ki da ba saboda an ce amai yake sawa kuma na ga wata ta da ta ba ɗanta ya yi amai shi yasa ban ba shi ba ai biki gwada ba kika gani wannan ba jita-jita bane da mutane suke yi eh to ajiya dai zai bina ba shi ba gaskiya tsoro ne nake ji kawai na ga dan makwabci nan tamu kawai da ya amai shi yasa nake jin tsoro ban bashi ba yanzu za mu shiga jihar borno inda mutane da sauran masu sharhi ke magana kan hanyoyin gamawa da 'yan boko haram wannan ya biyo bayan ganawar da gwamnonin shiyar arewa maso gabar su shida suka yi da shugaba buhari a fadar asorok tun farko dama kungiyar gwamnonin shiyar ƙarƙashin jagorancin gwamnan borno baba gana umar zulum ta yi taro a maiduguri kan lamuran tsaro da sauran lamuran raya yankin wakilinmu haruna dauda biyu na ɗauke da ci gaban rahoton jihar borno na daga cikin jihohin da ke ci gaba da fuskantar matsalar hare-haren yayin kungiyar boko haram fiye da shekaru goma sha ɗaya a shirin arewa maso gabacin kasar wanda shugaban muhammadu buhari ya alkawarin cewa za a kawo ƙarshen wannan matsalar nan ba da jimawa ba a wani taro da ya gudana a fadar shugaban ƙasar tare da gwamnonin shiyar arewa maso gabacin kasar da kuma manya-manyan harsoshin sojan kasar jihar da ma babban sifeto janar din 'yan sanda ganin hakan ne ya sa al'ummar jihar borno kiran taron manema labarai don ba da tasu shawara game da abubuwan da suke ga ya kamata a yi na kawo karshen wannan matsalan hare-haren 'ya'yan kungiyar boko haram din yanzu hakan a kwashe fiye da shekaru goma sha ɗaya ana fama da shi a jihar borno kwamar bilam shi shine shugaban kungiyar kwadago na jihar borno da kuma suka bayyana bukatunsu ga shugaba muhammadu buhari kan yadda za a magance wannan matsalan tsaro na farko jami'an tsaro su bude gaskiya kudaden shawararsu su sa community a ciki yadda community za su ba su shawara na biyu ba zai yiwu a ce an je an zub da ku guri daya har shekara daya a gurin a ce kuma wani community da yake kusa da kuma mutane ba za su iya su shiga ba ya kamata a ce idan kuna guri daya kuna da abubuwan da kuka kama a ce yau cikin wata shida a ce in akwai camp a nan kilomita goma ko ashirin kusa da camp ɗin mutane za su iya zuwa so wa'annan abubuwan kuma in idan ta gagara ba abin kunya ba ne a kirawo wasu kasashe waɗanda suka yi amfani da irin wasu dama suka kawo ƙarshen wannan abin a kira su a saka su ciki a zanna da sha a zanna shawara da su so da ɗauka daga cikin su kuma a samu masalahan wannan abu. ambasado ahmed shehu dai shine daraktan ƙungiyoyi masu zaman kansu da ake kira civil society ya kuma soma ne da bayyana irin al'amuran da ya shafi harkokin kasuwanci a ƙasar. Eh, ainihin ka duba arewacin najeriya da kuma arewacin borno ba inda ya kai su hanyar kasuwanci kasuwancin su duk daga kasashen niger chad cameroon ana zuwa a ci kasuwa especially harkan kasuwan kifi da sauransu amma yanzu dalilin wannan rashin tsaron ya zama komai ya tsaya ci shi yasa muka ga cewa ya kamata mu yi kira a bude kasuwannin nan amma duk da abubuwan da ya faru a tsakanin nan ka gani ana ta kire kire ana ta zargi zargi muka ce to bari mu sa ya mu fada cewa a bude hanyoyin nan a samu domin kasuwa ya kankama abin kasuwa yakan kama talaka da hankali sai koma garin shi ba sai ka sa shi ko dole ko kuma sai an yi encouraging din shi ba. Kanar Sagir Musa dai shine daraktan hudda jama'a na rundunar sojan Najeriya. Mafi yawa in ka ga irin wannan abubuwan ko bindiga sun kai wani hare ko da yaushe sojoji suna cikin damara su tabbatar da duk wani irin wannan barazana ana daɗe ta ana gamawa da ita kuma in ka lura dole ne jama'a kuma dole ne mutane dole ne hakan kadan jarida ka ba sojojin Najeriya girma da godiya bisa kasa ga abin da suke yi yanzu dai al'umman jihar borno sun zuba ido su ga yadda wannan matsala zai kawo ƙarshe haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya kar a sha'afa shiri na musamman ake sauraro daga ofishin muryar amurka na abuja yanzu kuma lokaci ya yi na gabatar da shirin a daina shan kwaya binta s yaro gare ki Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena shan kwaya. na Binta Esiro mai gabatar da shirin. A cikin shirin mu na wannan mako za mu karasa hirar wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da Detective Awal Bala a jihar Kano akan irin tasirin da lockdown ya yi game da shaye-shayen miyagun kwayoyi. Za kuma mu ji shawarwarin da Detective Awal Bala ya bayar. yanzu bari mu sake komawa jihar Kano a Najeriya. Tun da ka ce an samu raguwa na samar da kayayyakin maye. a hannu guda kuma yanayin ayyukan an kirkiro da ayyukan kuma miyagun ayyuka duk a wannan lockdown ma'ana yanzu an samu wasu damammaki musamman hukumomi da al'ummar unguwa tun da can an datse hanyoyi ya kake ganin cewa ya kamata a ɗore wajen ci gaban wancan datse hanyoyi na kawo ababen maye ya kake gani ya kamata a yi sannan kuma wacce hanya kake gani za a yi bi tunda an samu wasu ba sa iya yin shashanan saboda ba sa samun kayakin ma ya kake ganin wannan abin ya kamata ya dore ya ci gaba to yanda wannan abin ya kamata ya dore kamar hanyoyin nan da aka bi aka kukkulle to jami'an tsaro sun sake samun wata dabara ta yadda za su kulle iyakoki da kuma yadda za su dinga cikin din ma motoci da sauran ababen da ake amfani da su wajen shigowar shaye-shaye kasan a baya ana samun matsaloli wajen gano yadda kayan laifi yake lokacin da za a shigo da shi to saboda wannan lockdown da aka yi jami'an tsaro sun sake kwarewa wajen gano yadda za a dinga gano da ake gano da hanyoyin laifi na ɗaya kenan na biyu kuma sun sake ƙwarewa wajen gano wasu ɓarayin hanyoyi da ake bi ake shigowa da kayan laifi na uku kuma sun sake gano yanayin yadda masu shigo da kayan laifi suke yi yanayin basajen da suke da yadda suke suke shigowa ba a ma iya baddabami da suke yi mm. to jami'an tsaro sun sake kwarewa wajen gano yadda suke min wasu kuma mata ne da suke sashi a cikin kansu wasu a cikin jiki wasu kuma a cikin wani yanayi ma wanda ba za ka dan har a takalma ana zuba kayan maye don a shigo to yanzu jami'an tsaro sun sake samun ilimi da gogewa a kan sanin yadda za su datse hanyoyin da ake shigowa da kayan mayan nan. To a can tun da an sami wasu yaran ba sa iya amfani da local kayan haɗi na gida. Wacce rawa ganin al'umma za su taka misali ko ma hukuma ɗin wajen ganin cewa wancan yanayin ya ɗore na waɗanda suka fara sun yana sana a hannu guda kuma da dakile waɗancan fasahohi da aka fito da su misali na 'yan kafama ni da masu kaiwa hari a wurin atm mm. wato abu mutane za su ɗauki darasi ta ɓangaren cewa duk yanayin da suka ji mutum ya yi wanda ba a saba da shi ba to ba guduwa kawai za a yi ba ya kamata mutum ya tsaya ga menene ma ake shirin yi kuma idan mutum ya to kamar yan kafama ne da kake magana ko da sun zo gabansa sun yi wannan abin mutum ya haɗi kada mutum ya saurin fitowa don ya zo ya kawo taimakon gaggawa ya kukkulla motarsa ya kukkulla duk abin da ya sani nasa wanda za a tafa masa sannan mutane masu kawo gudunmawa su ma ya kamata su dinga la'akari da cewa in suka zo fa suka ga cewa wani a ƙasa ko wani ya bige wani ko kuma wani abu ka ai saurin ɗorawa wannan mai motar laifi lallai lallai a bincika a tabbatar da cewa ta ma wannan abin ya faru a'a waɗanda suka zo suka yi wannan abin yaya mutanen kirki ne ko ko mutanen banza ne masu yin irin wannan abin kaga mutane ne ya kamata su sami ilimin gane su saboda kada dinga cutar da wani abu akwai abubuwa da suka faru a baya zaka ga cewa wani ma ya zo ya yi kara dan tasi ne ya dauko wata sun samu matsala tsakanin kudin ciniki da wani abu da ka bai ta mai sharri ta ihu ta ce zai sace ta kafin a ankara mutane suka zo ba tsaya sun bincika ba sai da aka kona dan tasin da tasin da ka bai aka gano karya take yi ta confessing da kanta to kaga mutane da basu su dauki wannan dokar a hannunsu ba sun bari jami'an tsaro da masana kwararru sun zo sun yi bincike da ba a kai ga kona wannan mutum wanda babu ruwansa da abubuwan ba. To jama'a a nan za mu sake da sa'aya a madadin wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ni Sero da na hada shirin na kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu kawo maku wani sabon shiri. Baban gida jibirin shigo da sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridu ne da jaridar da punch punch na cewa ƙungiyar nan mai fafutukar kare aikin bil'adama da tattalin arzikin kasa sirap ta bukaci shugaban kasa muhammadu buhari da ya umarci ministan yaɗa labaran najeriya lai muhammed da ganin ya janye sabon dokar da aka kagaba ke gargashin hukumar da kula da kafofin yada labarai ta kasa nbc wanda ake sa taron naira miliyan biyar akan duk wata kafar yada labarai da ta ba da labaran da bai wa gwamnati daɗi ba ko kuma ake ganin zai tada husuma kamar yadda aka gani a kwanan inda hukumar ta gaba tare naira miliyan biyar akan gidan rediyon fm mai suna nigerian info bayan wani hira da ta saka na tsohon mataimakin gwamnan babban bankin nigeria dr obadiya mai lafiya sai kuma jaridar da vanguard daya daga cikin manyan labaran da vanguard na cewa kanin shugaban kasar amurka donald trump mai suna robert trump ya rasu a birnin new york jaridar da vanguard ta ruwaito shugaban kasar amurka donald trump a shafinsa ta twitter yana cewa allah yi wa kaninsa robert cika cikawa a wani asibiti da ke birnin new york dan shekaru saba'in da hudu kari ne ga shugaban kasar na amurka kuma daya daga cikin na hannun damansa a ranar juma'a ne dai shugaban kasar na amurka donald trump ya ziyarci kanin nasa da ke gadon asibiti sai kuma jaridar sahara reporters da ake bugawa ta yanar gizo na cewa jami'an tsaron cikin gida na dss sun gayyaci tsohon kakakin majalisar wakilai ta kasa gali umar na abba bayan da yi suka ga gwamnatin muhammadu buhari kakakin wata kungiya mai suna national consultative front dr musa tanko ne ya sanar da hakan ya ce jami'an tsaron sun gayyaci tsohon shugaban majalisar wakilan ne a bayan wata hira da ya yi da gidan talabijin na channels inda kuma yake suka ga gwamnatin muhammadu buhari inda yake bayyana ta a matsayin gwamnatin da ta gaza wajen cimma muradun 'yan najeriya kuma a yau litinin ne dai aka ce gali umar na abba zai halarci shalkwatan hukumar ta dss da ke abuja sai kuma jaridar premium times ake bugawa ta gizo ta bayyana cewa yanzu haka hukumomin soja najeriya za su gurfatar da A wani laskofar na soja mai suna idikpemi martins a gaban wata kotun soji da ke sokoto bayan da aka tsare shi sakamakon suka da yawa babban hafsan sojan najeriya janar tukur buratai game da yadda ake gudanar da yaki da 'yan kungiyar boko haram sai kuma jaridar the nation daya daga cikin manyan labaran jaridar the nation na cewa yanzu haka hukumar zaben najeriya na gudanar da horaswa na musamman ga marasa gani domin shirya su na ganin sun samu kada ƙuri'u a zaben da za a gudanar a jihar edo a watan satumba kwamishinan hukumar zaben. zaɓe a jihar Taido Johnson a lalibo shine ya sanar da hakan a lokacin wani taron bita da aka shirya wa masu horas da ma'aikatan hukumar zaben da za su sa ido wajen ganin cewa su ma makafi da ba a baya ba wajen kada su a wannan zaɓe da za a gudanar. Babangiji Brown, murai Amurka daga nigeria. Masu sauraro ga shirinmu na ƙarshe sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. kusan shekaru hamsin kenan tun sa'ad da amurka ta soma tattaunawar sulhu da ta kai ga dawowar dangantaka da china mun yi tsammanin cewa mu'amala da china za ta haifar da ɗa mai ido a bangaren ƙawance da aiki tare in ji sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo to sai dai wannan hasashen bai zamo gaskiya ba a cikin tsawon shekaru ci gaban da aka samu bai kawo faɗaɗar 'yanci da walwala na cikin gida ba a china bai kuma kawo sauyi ga barazanar china ba ga kasashen waje jam'iyyar kwaminisanci ta china tana take hakkin 'yan kasar ta ƙara kwace ikon yankunan kudancin tekun china tana neman cin zarafin kasashe ƙawayen taiwan da kuma musgunawa jama'ar hong kong da ke buƙatar su ta sa hanyoyin ruwa na kasuwancin ƙasa da ƙasa suka ƙara zama da hatsari kuma a zama hanyar samun damar kasuwanci a china ta jaddada cewa kamfanonin kasashen yammaci su mai da fasahar su ga abokan adawar china kana kuma ta ci gaba da rufe bakinta a kan munanan ayyukan keta hakkin bil'adama a yayin da amurka ta bude kofa ga 'yan kasar china sakatare pompeo ya ce jam'iyyar kwaminisanci ta china tana aikawa da masu farfaganda da 'yan leƙen asiri zuwa tarukan 'yan jarida na amurka da manyan taruka da cibiyoyin bincike da jami'oyin amurka tana satar bayanai da fasahar hazikan masana tare da sayar da sirri wanda kan haifar da rashin miliyoyin ayyukan ya faɗin amurka pompeo ya ce wajibi ne jam'iyyar kwaminisanci ta china ta sauya salo tilas ne ta soma rungumar manufofin da shugaba donald trump ya shata na adalci da mayar da alheri haka kuma wajibi ne mu karfafa wa jama'ar china mutanen da ke bukatar 'yanci da walwala waɗanda suka bambanta baki ɗaya da jam'iyyar ta kwaminisanci ta china for too many decades our leaders have ignored downplayed the words of brave chinese citizens and warned us about the nature of the regime we're facing yace a tsawon shekaru shugabannin mu sun rufe ido suka kuma manta da kalaman masu adawa da gwamnatin china waɗanda suka gargaɗe mu akan yanayin gwamnatin da muke fuskanta a halin yanzu amma a yanzu ba za mu ƙara ƙyale wannan ba To sai dai canja halayyar jam'iyyar ta kwaminisanci ta China ba aiki ne na jama'ar kasar China kadai ba a cewar sakatare Pompeo. Ya kamata kasashe masu yanci su yi aiki tare domin kare yanci da walwala. I call on every leader of every nation to start by doing what America has done. To simply insist on reciprocity, to insist on transparency and accountability, Ina kira ga shugaban kowace ƙasa da ya soma yin yadda Amurka ta yi. Ma'ana shine a rama wa kura aniyarta tsayuwa akan samun adalci da kamanta gaskiya daga jam'iyyar kwaminisanci ta China. Tsawon lokaci muna barin ta tana tsara yadda take so. To amma ba za mu ƙara lamunta da hakan ba. Wajibi ne kasashe masu 'yanci su shata tsarin. Wajibi ne mu yi aiki da alƙibla ɗaya. sakatare pompeo ya ce idan ba mu ɗauki mataki ba a yanzu jam'iyyar kwaminisancin china za ta wargaza 'yancinmu ta kuma lalata tsarin dokokin da al'ummominmu suka yi aiki tukuru domin shatawa kare 'yancinmu daga jam'iyyar kwaminisanci ta china shine burinmu a wannan zamanin sharhin muryar amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka. da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar amurka ni madina dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya wasalamu alaikum